kiwon lafiya, dalilan da ke janyo yawan ɓarin ciki. Likitoci sun bayyana cewa mai ciki za ta ga wasu alamomi da ke nuna mata cewa ta yi ɓari. Wasu daga cikinsu sun haɗa da ciwon mara da zuban jini ko fitan gudan halittar mutum ko zubar ruwa da ɗanta ke kwanciya a ciki, sannan duk wasu alamun da mai ciki ke ji da suka haɗa da tashin zuciya da kasala duk za ta daina jinsu. Bincike ya nuna cewa ɓari babbar matsala ce a ƙasar Najeriya, inda kashi talatin cikin ɗari na masu juna biyu ke yin ɓari. a likitance cikin da ya zube ƙasa da wasu 'yan makonni da samun sashi ake kira ɓari, kuma hakan ya bambanta a tsakanin mata a sashi daban-daban na duniya. Likitoci sun bayyana cewa ƙasashe masu tasowa da suka haɗa da wasu ƙasashen Afirka Macen da cikinta ya zube kafin makonni 28 shi ake kira bari Akan ce mace ta samu bari ne idan cikinta ya zube kafin mako 24. Cikin da ya zube kafin mako 22 shi ake ɗauka akan cewa an yi ɓarinsa a Amurka. Masana a fannin kiwon lafiya na bayar da shawara cewa duk macen da ta ga wani alamu na bari to ta ya zuwa asibiti. Hakan a cewarsu yana da mahimmanci saboda kaucewa matsalolin kiwon lafiya da ka iya biyo baya. Manya daga cikin waɗannan matsalolin su ne na zuban jini mai yawa wadda hakan kan iya shafar zuciya da ƙoda. Haka kuma ƙwayoyin cuta za su iya shiga jikinta ko mahaifarta ta fashe idan wadda ba ƙwararre ba ya yi mata wankin ciki, sannan akwai yiwuwar idan mace ta yi ɓari ta sake yin wani.